da yake ba mu muke haɗuwa a wannan masallaci mai albarka a wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau ma ga shi Allah ya nufe mu da haɗuwa inda muke ɗauke da azumin mu na ashirin da uku wanda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amshi ibadunmu ya sa muna daga cikin ‘yantattun bayansa ya sa kuma muna daga cikin waɗanda ya sami yauna alƙaula fa ya tabi yauna ahsana. a cikin karatunmu da muke yi na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul tauba kamar yadda muka sani kuma karatunmu ya kai mu kan karshen aya ta takwas a aya ta goma sha ɗaya inda za mu tashi kan aya ta goma sha biyu inda Allah yake cewa wa innaka tu aymanahum min ba'di ahdihim na'am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 Allah subhanahu wa ta'ala muka dubi wannan aya ko muka dubi wannan sura tun farkonta yana jaddada mana alaƙa da take tsakanin muminai da kafirai kuma yana tabbatar mana da cewa Allah maɗaukakin sarki ya tanaji wannan duniya don a bauta masa kuma ya ɗora musulmai suke da fawa a kan rayuwa a cikinta har sai in su suka yi sakaci suka yi watsi da al'amuran da Allah ya musu na gata to komai na iya canjawa duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya maka idan baka rike shi da kyau ba kai tattalinsa ka nuna abun nan naka ne kuma za ka kiyaye shi to lallai al'amura suna iya canjawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya riki wannan addini da gaske ya kuma mu'amalanci waɗanda ba musulmai ba da gaske sahabbansa da suka yi imani da shi sun koyi wannan tarbiyya a tare da shi suna fifita addinin nan akan komai suna fifita shi akan dangi suna fifita shi akan dukiya ina fifita shi a kan komai shi ne a gaba kamar yadda za mu ji a nan gaba insha Allah ta'ala ba da daɗewa ba inda Allah yake nuna mana lallai lallai alaƙar addini ita ce a kan gaba mun karanta a baya yadda annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya zo ya yi fatu makka daular musulunci ta dawo hannun musulmai daga nan aka yi alkawari da wasu na zaman lafiya na ba cutarwa kuma aka ɗaga musu ƙafa na su yi duk da za su yi in ma su shiga musulunci ko su bar daular musulunci wannan alkawari da aka yi da mutunta juna da aka yi to baya canzuwa har sai in tafirai sun canza amma musulmi baya canzawa daga alkawarin da yi inda musulmi ne na gaske shi yasa kuma addininmu yake da wato sanya ido da ba da muhimmanci akan riko da gaskiya da rikon amana waɗannan kafirai da aka yi alkawari da su irin alkawari na musulunci wanda har Allah yake nuna mana cewa inda su ne fa suka samu fawa kan musulmai to su ba za su dubi wani dangi ko wani amana ko alkawari da aka yi da su ba domin su ba su da kirki ɗabi'a su ce haka to a nan ma Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana wa in innaka su aymanahum min a ahdihi idan sun karya alƙawarin da aka yi da su da rantsuwan da suka yi za a zauna lafiya kamar yadda aka yi a Hudaybiya tsawon shekara goma aka zo aka yi da wasu kuma bayan fatu makka wannan alƙawarin yana har sai in sun karya shi ne Allah ya ce in sun karya alƙawari min a ahdi wa ta'anu fi dinikum suka yi suka yi suka cikin addinin kuma ana suka zagi addinin ku suka wulakanta shi anan ne malamai suka ɗauki hukuncin duk wanda zai ci mutuncin addinin musulunci hukuncin kafirci ne kuma hukuncin ɗaukan haddi ne a kansa haka kuma wanda zai zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kafiran duniya sun san cewa babu wani abu da musulmi inda musulmin nagari ne da yake mutuntawa sama da addininsa da annabinsa sun san cewa wannan wani layi wani jan layi ne a musulunci da ba a tsallaka shi da ka tsallaka shi ko rikici zai tashi to shi yasa duk inda ake so a takali musulmi da fada to a taba wannan wajen don musulman kwarai sun yarda su sadaukar da dukiyarsu da rayukansu don wannan addinin ya tsira kuma shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka dinga yi da na bayansu har addinin nan ya zo mana amma daga baya dai duniyar musulmi sun saki wannan tafarki don haka abokan gabansu suka kama lagonsu suka raina su ya zama ba su da wani ƙarfi Allah ya kiyaye to idan wanda aka yi alƙawari da su sun karya kuma sun ci mutuncin addini Allah yake faqatiluhum faqatilu a'immatal kufr ku yaƙi jagororin wannan kafircin na wannan lokacin da wanda ma ba shi ba ayat ta sauka kan qurayshawa a'immatal kufri a lokacin sune irin su Abu da Utba ibn Rabi'a da ƴaƴansa da Umayya ibn Khalaf da dai sauran wasu jigajigan kafirai a lokacin da suka sa Annabi a gaba da addinin Allah sai sun ga bayan shi ai mun tuna a lokacin da muka yi magana da yakin Badar Abu Sufyan bayan ya aika wa Qurayshawa cewa ya zame ya kauce wasu Annabi dan haka dukiyarsu ta tsira su dawo ba sai sun je Madina ba Abu Jahl ce a ai su sai sun je sai sun nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa su din su ne ashe wani shiri Allah yayi ne ya gama da su aka gama da su a yakin badar to Allah yake a yaki a immatul kufi malamai suka ce duk da ayar ta sauka akan manya-manyan kafiran quraishawa to tana iya sauka akan kowane kangararren kafiri da ya taba addini dan shi dama ayoyin alqur'ani al'ibra bi umumin alfazi hane labi kususi asbabiya ana lura ne da lafazin da ya gamamman lafazin da Allah ya yi magana da shi ba wai iya tsukun mutanen da aka yi magana da su ba yanzu ana magana da jigajigan kafiran ƙuraishawa to ayar alƙur'ani ba ta taƙaita a kansu ba kasancewar ta mu'jiza dawwamammiya ila qiyamis sa'a to duk wani hukunci da aka wani baya to na gaba ma yakan shafe su mana duk abin da ya shafi waɗanda suka yi zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam har aya ta sauka a kansu to duk wanda ya kamanta irin aikinsu a zamanin da ya zo bayansu har zuwa tashi alkiyama shi ma wannan hukuncin yana hawa kansa don haka duk wanda zai ci mutuncin addinin musulunci zai ci mutuncin manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a yaƙe shi ba daga kafa a kansa sai ne kamar yadda muka faɗa musulunci ya yi raunin da ba shugaba ba jagoran da zai ɗabbaƙa doka a hannunsa to shi yasa kuma yanzu kowa zai iya amfani da wannan damar bara gurbi su shiga ciki da sauransu abinda ba a fahimci zagin ba ne ma a ɗauke shi zagi don a kashe mutum ko a ci mutuncinsa yanzu akwai waɗanda don ka ce annabi ya mutu kaɗai shi ma tashi hankali ne wai ka ci mutuncin annabi dan ka ce ya mutu bayan Allah da ya yi shi ya faɗi haka ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun haka lokacin da ya rasu ayan nan tana nan ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin هو ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات aw kutila in qalabtum ala aqabikum wannan aya ta sauka ne bayan rasuwar lokacin da eh, ta sauka tun ana Madina amma ba a gano ma'anar ta kiri-kiri ba sai da annabi ya rasu sai na umar sai da ya zo ya ce ma kai duk wanda ya ce annabi ya mutu ma zai tsara kansa annabi ya suma ne irin suman da annabi musa ya yi lokacin da zai gana da ubangijinsa arba'in na laila kwana arba'in so da haka zai dawo sai da abubakar ya zo ya shiga gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya rasu yana fitowa yake ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum yau da annabi zai koma ga Allah ko a kashe shi ma kamar yadda aka kashe wasu annabawa da suka shuɗe za ku juya ku bar addinin ne don haka man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad duk mai bauta wa annabi to annabin ya rasu ba wanda ya kai sai na bakar san annabi da gaskata shi ya tabbatar da ya mutu wa man ya abudu allaha fa inna hayyun la ya mutu wanda ko yake bautawa Allah to Allah rayaye ne baya mutuwa ba ranar da zai mutu huwal Auwalu awwalu wa laysa qablahu shay wa huwal akhiru wa laysa ba'dahu shay Allah shine farkon da ba farko kuma shine karshen da ba karshe to yau wani kace annabi ya mutu ma shi yoyi kaci mutuncin annabi annabi bai san gaibu ba kaci mutuncin annabi wannan ba shi bane nuna son annabi ka daga darajarsa ka ba shi haƙƙin Allah Allah bai mutuwa ka ce annabi ma haka Allah shi ya san gaibu ka ce annabi ma ya sani wannan ka wuce iyaka a son ka da annabi Allah ya gaya wa annabi ka gaya wa mutane Ul ka gaya musu la yi alamun gaiba man fi samawati wal ard illa ba wanda ya san gaibi sai Allah wannan bai rage maka daraja bai rage maka kima bai rage maka ɗaukakar da Allah ya ɗaga ka da ita don haka tauhidi yana da hatsari sosai a rayuwa wallahi wani zaka samu ga ƙarfin imani ga karfin sunna amma wallahi a wani gefen ta faginin aƙida ya zame abu ƙanƙani sai same shi ƙiyadda Allah ne asara ta zame shi ƙiyadda daga Allah ne shi alheri kaɗai ya yadda da shi to dama irinsa Allah yake wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in wa in asabahu sharrun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah Allah ya sauka shi alheri ya same shi shi dama yake Allah yake ya'budu Allah ala harf a gefe ne shi gefen alheri ne wani zai ce zai shiga musulunci amma sai in an za a rika bashi kuɗi sai in zai rika jin daɗi sai in zai rika kaza da kaza sai an taimasa a musulman ba talaka ba mai shan wahala sai kai don za ka shigo kawai ka ji daɗi an za ka shiga don Allah ka shiga yadda a can ma akwai mai jin daɗi akwai mai shan wahala haka musulunci ya ce duniya ita gidan jarabawa ce ke sa Allah ce wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum mushrikun yake da yawan su fa suna imani da Allah suna raye sun yi imani amma shirkai ne ga su a idon ne, amma mu shirkai ne inji Allah Allah ya sauka saboda haka mu kiyayi daukan haƙƙin Allah mu ba annabi mu kiyayi haƙƙin annabi mu ba Allah Allah daban annabi daban ma'ana kowa da haƙƙinsa amma wajen karɓan saƙo to baya yiwuwa ka raba su domin Allah shi ya ba annabi isar annabin daga Allah yake isarwa shi sa Allah yake wa atiullaha wa atiur rasul man yuti'ir rasul faqad ata Allah kaga wannan a fagen da'a ba a raba su Allah ya sa mu fahimci wannan shi yasa duk wanda zai ci mutuncin addinin Allah aka ce faqatilu a'immatal kufur ko a da ne ko a yanzu innahum la aymana lahum sani fam kafirci daga manya-manyan kafirai su ba su da amana ba su da wani amana ta dindindin da za nutsu da ita ka shantake ka miƙe ƙafa ka ce kai kana ganin amintattu ne la'allahum yantahun zai yiwu idan suka ga wuta su dawo daga kafircinsu yadda ko su karɓi musulunci ko su yadda su zauna ƙarƙashin daular musulunci zaman amana zaman lafiya kuma dama wannan shi ne ƙa'ida in kaga kafiri ya sallama kuna zaune lafiya ya tabbata in ya ce kule to zai ga abin da ya fi casma to a lokacin zai yadda ya sunkuya ya yi lamo kamar babu shi a wurin amma muddin ya taɓa ka ya ji cewa lallai ya ɗanɗana ya ji da zaƙi ba shi ba barinka kuma Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sai Allah ya ci gaba da cewa mai ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا Allah ya sake gaya wa muminai, Ala tuƙatilu na ƙauman na kasu aimanahu? Me kuke jira ne, ba za ku yaƙi waɗanda suka ci amana suka karya alƙawarin da kuka yi ba ne? Wa hannu bi ikirajin Rasul suka yi yunƙurin fidda annabi sallallahu Alaihi wasallama daga Makka kai suka yi yunkurin ma kashe shi wa hum ukun awwala marra alhali su suka fara yi na farko ai da farko haka quraishawa suka yi suka kuntata wa musulmai suka cutar da su har annabi ya ce ma wasu bangare daga cikin musulmai su guji zuwa habasha wajen malikul habasha daga nan tafiya ta yi tafiya kunci ya yi kunci suka fidda manzo suka yi niyan fidda shi lokacin da suka yi alƙawari har Allah ya bamu labari wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk sun yi mikin suka ce dole a dau daya ayi ko dai su kama annabi su kulle ko dai su kore shi daga makka ko dai su kashe shi dole a yi ɗayan ra'ayi ya tafi a kan a kashe shi to ya za a kashe shi sai suka ce a zaɓo taurayi jarumi daga kowace ƙabilar larabawa inan a raba jininsa cikin ƙabilun larabawa ta inda ko da a siriya tonu to ‘yan uwansa banu hashin ba su isa su ce ga wata ƙabila ɗaya da za su kashe ba dole ƙarshe su nemi diyan ɗansu ƙabilun nan su haɗa musu raƙuma ɗari su ba su shi kenan an dai gama da shi daga nan suka yi wannan shiri to kan su zo gidansa da nemansa Allah kuma sai ya masa wahayi ya gaya masa abin da ake ciki babbansa abu talib ana gama wannan mitin ya garzayo gidan yake tambayarsa ta koji abin da manyan ƙuraisha suka shirya a kanka annabi ce Allah na ya gaya mun ai yace to me ya gaya ma me za a yi yana ga kaman ba a gaya mai din ba sai gaya masa same abin da suka shirya a miki yace kai lalle Allah nan naka ya cika kyautata mata yace ni kuma in kyautata wa Allah a Allah dai shi zai kyautata mu ai ni ne a ƙasa da shi ba ni na yi shi ba shi kuma yana raya yanda ƙur'ashawa suke wa alloli in sun ci nasara a wani abu su zo su sai wani kayan abinci da kayan alatu su zo su zuba a gaban allon, saboda suna ga shi yayi musu to sai zo yake cewa annabi kawo allon ka tufici ka girmama shi saboda ya sanar da kai gaskiyar abin da aka tattauna sai Allah na shi yake min ba ni nake masa shi ne gata na ba ni ne gatan shi ba ta inda za ku gane ku ba ku da alloli ke ta ya za ka shirya abu kuma ka zo kana masa gata wannan shiri da suka yi Allah shi yake ba mu labari wa bada bada'ukum awwala marra su suka kore ku su suka yi niyan kashe annabi da sauransu Allah ce atakhshawnahu wai koransu kuke yi ne kamar a can wajen da ya ce wayan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin sai Allah ya ce fallahu ahaqqu an takhshawhu to Allah shi ya fi cancantan ku ji tsoro in kuntum mu'minin in dai ku mu'minan da gaske ne to Allah shi ya kamata ku ji tsoro ba wani ba kuma haka muminin kwarai yake la yakhsha fillahi haqq eh, lawmata la'i wa la yakhsha fil haqqi lawmata la'i duka bai tsoro inda kan gaskiya ne bai tsoron zargin mai zargi ba mu ji cewa Allah yana faɗa a wani wajen la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil yi yuwaduna man hadda laha ba walau kanu aba'ahum a abna'ahum au ashiratahum ba za ka taɓa samu mutumin da ya yarda da Allah kuma ya jawo kafiri yana ƙaunarsa irin yadda yake ƙaunar musulman 'yan uwansa ba mu koda wannan kafirin iyayensa ne ko ‘ya'yansa ne ko danginsa ne Allah yake masu irin wannan aƙida ta fifita addinin Allah akan dangi da iyaye kataba fi qulubihimul iman su Allah ya tabbatar da imani a cikin ransu wanda mu yanzu ba haka bane wani yana fifita kabilarsa ne ma akan addini wani yanzu da za a yi fada da kabilarsa ko da arna ne sai ransa ya ɓaci kuma sai ya mara musu baya wanda ko addini ba ruwansa ga wannan to Allah maɗaukakin sarki yake gaya musu Allah shi ya fi cancantan a ji tsoronsa in dai akwai imani ba ka fifita wani ba ka duba dangi ba ka duba komai sai ya sake ba da oda ya ce ƙatiluhun

to ku yaƙe su kuma idan kuka yaƙe su suka mutu ba a ƙare ba yu'azzibuhumullahu bi aidiku Allah zai azabtar da su da hannayenku mana zai yi amfani da ku ya azabtar da su Ba zai musu irin na al'ummomin da suka gabata a sakko musu da azaba ko iska ko ruwa ko wani abu ba a'a da ku ƴan uwansu zai yi amfani ya azabtar da su wa yukhzihim ya wulaƙanta su wa yansurkum alaihim ya daga ku akan su ya baku nasara akan su wa yashfi sudur qaumin mu'minin kuma Allah subhanahu wataala ya wanke damuwa ya warkar da kunci ya yaye dukkan bakin cikin da ke cikin zukatan mu'minai lokacin da aka ci mutuncin su lokacin da aka kore su to yanzu ƙarfi ya dawo nasara ta zo jin daɗi ya zo ashe kenan za mu gane a cikin zukata akwai abin da yake damun mutum in an masa to waye ke yayewa wake da ikon yayewa Allah subhanahu wata'ala kuma duk abin da ya dame ka to ga yawa Allah Allah zai yaye maka shi da ikon Allah matukar ka koma gare shi komawa na gaskiya sai ce wa zai wa ghaiza qulubihim wa ghaiza qulubihim ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى يتي ويذهب غيظ قلوبهم Allah maɗaukakin sarki zai tafiyar da baƙin cikin zukatansu ma'ana ƙulli na mugunta da suka shirya a cikin zukatansu don su afkawa muminai Allah zai kwaranyar da wannan ya tafiyar da shi matuƙar kuɗin kun yi abin da Allah ya ce kun tinkare su kun nemi daga addinin Allah to Allah zai muku ta goma shi don haka idan mutum aka masa wani abu tabbas zuciyarsa tana iya tafasa tana iya baƙi ta ɗinka raya wasu abubuwa na mugunta da zai iya yi don ramuwa ga wani irin wannan ɗin da kafirai za su ƙullace ku da shi to Allah zai tafiyar da shi matuƙar kuɗin kun bi dokar da Allah ya ce ku bi kuma wannan shi yake nuna maka wannan ƙulli na zuci abu ne da yake iya samun kowa ko a zamantakewar zaman lafiya ko a zamantakewar zaman doya da manja yana iya faruwa kamar yadda nana Aisha radiyallahu anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama idan wani abu ya hada su da ita yi fishi ya gane akwai wani kulli a ranta da ta kulli saboda annabi ya bata masa rai dan ka gane cewa hatta a gidan annabta ana samun rashin jituwa da ɓacin rai matan annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi masa irin wannan kuma ya fito ba ya bar gida ya tare a masallaci zaka ka sabai sukan gane an ɓata wa annabi rai lokacin komawansa gida yayi daga masallaci suka ga yaki koma an yi sallah bai komawa an yi wata bai koma ba an yi wata to su kan gane haka cewa yau gida ba lafiya kai ma ka gane cewa baka sha maganin da za ka zauna da iyali kalin alin ba dole sai an samu wannan gurnukukun to shi yasa in ya ga ta yi fishin sai ya koya mata wata addu'a wanda kowa yana da kyau ya sanar da iyalinsa ko koyar da su irin wannan irin wannan din in ya faru suka yi Allah yana tafiyar da kuncin zuciya da bakin cikinta Allahumma rabban nabiyyi Muhammadin اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن اللهم رب النبي محمد كوكتي اللهم رب محمد اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن wannan addu'ar yana da kyau a ci kowa ya iya ta shi ma ya iya kai ma ka yi an ɓata ma rai a gida ka yi in ka ne in ta koya musu in an samu ɓacin rai su yi saboda ne saboda Allah ya tafiyar da wannan bakin cikin a dawo a ci gaba da rayuwa salim alim Allahumma rabba Muhammadin ibshir zambi irfir li zambi ko ibshir zambi wa azhib ghayra qalbi وجنبني من مهلات الفتن المهم ويذهب غيظ قلوبهم Allah zai tafiyar da kulli na bakin ciki da kulla sharri da suke son su yi wa muminai zai tafiyar da shi yace wa yatubu Allahu ala man yasha kuma Allah yana tuban ma wanda ya ga dama kamar anan ana so a ce in suka aikata wannan laifin kofar tuba a buɗe take inda za su tuba Allah zai karɓi tubansu wallahu alimun hakim Allah masani ne akan abin da suke kukkullawa mai hikima ne akan hukunce-hukuncensa Allah ya samu dace sai Allah ya ce أم حسبتم أن تكرهوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله قبير بما تعملون Allah maɗaukacin sarki ya dawo kan muminai waɗanda ya umurce su da kausata alaƙa da waɗanda ba su so su da zaman lafiya ba to wannan mu'amala tana da wahala don ka tunkari abokin gabanka don ya ƙi yadda ku zauna lafiya to kar ka ɗauka shi kuma zai naɗa hannu ne ka zo ka yi nasara a kansa a shi ma zai yi shiri ne don kare kansa a yi gwabza kowa na neman nasara a kan ɗan uwansa ashe yadda za ka shawu yadda za ka tunkare su su ma an sun zo kare kansu za a iya shan wahala za a iya cutuwa za a iya mutuwa shi yana iya faruwa kisa Allah ya gaya wa muminai a lokacin yakin badar da uku in ta kunu ta'lamun innahum ya'lamuna kama ta'lamun idan kuna jin raɗaɗin wannan fita yakin ne da wahalhalu kuna ga kaman abin da nauyi to a wayanda ma kuke yakan fa haka suke ji su ma suna jin wannan raɗaɗin sai ku ɗauka wai haka suke ba sa jin komai sai dai kawai bambancin ku da su wa tarzuna min Allah ma la yarzu ku kuna da wani fata da kuke son ku samu a wajen Allah wanda in kun mutu za ku samu ta gomashin aljanna aljannan ma madaukakiya su ko ba sa wannan su kawai tunanin sun mutu sun yi asara kawai burin su su yi nasara su samu ganima shi yasa Allah maɗaukakin sarki a nan da yake ta zaburar da muminai bayan ya shimfiɗo musu salon zaman lafiya waɗannan da ake so a zaman lafiyar suka karya suka nemi ha'inci da mugunta da cin mutuncin addinin Allah da annabin Allah suke to a yaƙe su wannan shi ma jarabawa ce daga muminai za ku yadda ku yaƙe su za ku yadda ku yi yaƙin to shine sai Allah yake am hasibtum an tutraku ko kuna zaton abarku walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu tun Allah bai bayyana waɗanda suka yi jihadi ba minkum daga cikin ku mana kuna ga za a bar haka ku yi nasara ku koma ku shiga aljanna a wannan a cikin bulus dole sai an tantance sai an shirya wata gwagwarmaya da za a ga waye jajirtacce waye kuma kangartacce walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija sannan sun yi jihadi kuma ba su riƙi duniya da abin da ke cikinta ba shine walija duniya da tsawarta da jin daɗinta ba ita suka karkata zuwa gare ta ba suka saki Allah da manzansa da muminai ‘yan uwansu kamar dai Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da abin da ya faɗa a baya a suratu Ali Imran can baya inda yake maganan uh, Allah madaukakin sarki yayi haka ne liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib Allah ka sa dace wallahu khabirun bima ta'malun Allah gwani ne matsani ne akan duk abin da kuke aikata da haka in ya ce a yi an yi da gaskiya sani in ya ce a yi an yi ha'inci ma ya sani kuma yawon kiyama zai tantance zai ware ko da a duniya ba a gano ka ba a lahira za a gano ka shi sa kuma ko jihadi aka fita na musulunci aka kakkashe wasu a wajen jihadin abinda sahabbai suke cewa yurja lahum shahada waɗannan ana sa musu rai da sun yi shahada domin me domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu a'lamu man yujahidu fi sabili Allah kadai ya san me yin jihadi don Allah to Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon yin addinin ka yanda kake so anan zamu da aya gobe kuma insha Allah zamu ji yanda Allah zai mana bayani bayan ya yi bayani a baya Allah ya barranta da mushrikai da sauransu game da lura da ɗakin Allah da kula da shi to yanzu za mu ji waye Allah ya danka wa abun a hannunsu to shi ne karatunmu na goben Allah ya yarda Allah muna roƙonsa ka nuna mana goben lafiya da kuma sa mu halarci karatun lafiya da kuma sa mu yi mu gane kuma mu yi aiki da abin da muka gane abin da muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafi mana Allah ka yassare mana rayuwa Allah ka taimake mu da taimakonka Allah muna roƙon ka wannan azumi da muke yi Allah ka sa muna yin ibada karɓaɓɓiya Allah ka hana mu yin aikin riya Allah ka hana mu yin abin da za mu lalata azumin mu mu zaci mun yi mai kyau gobe kiyama mu ganshi babu kyau Allah ka taimake mu da taimakonka abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iyar mana wanda za mu iya yi Allah ka sa mu yi yanda kake so la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راجبون اللهم حاسبنا حسابا يسيرا